ar-rahman ar Rahim. Jahilci ko al'ada kashi na saba'in da shida. Washe gari da ya kama talata ranar bikin gargajiya da kanori duka ɓangaren biyu shiri kawai ake daga Borno har Gombe. Sun safiya kuma aka fara sake waƙoƙin kanoraye. Jiya abokanansa biyu ya ja suka yi wa Borno dinar mikiya. Shi Walid dai yana tara DM gidan tafiya ta tarar da muje. Kusan halin su ɗaya ne. Walid ma mugun ne. ko yanda ake ce da yamma ta yi jiya babu shi a ciki yana daga gefe yana danna wayansa hankali kwance yau ma dai a filin gidan abi aka shirya komai da komai dai sun sha kayayyakin kanurai da adon su duka manyan riguna masu kama da buba sun sauka har wajen gwiwa da kuma pencil skirt da mayafinsu mai kama da ɗan kwalin mutanen da wani ja da digo-digo a jikinsa Ƙafafunsu da goshinsu da hannayensu da wuyansu duk sarkokin ado ne a makale. Tun kana shigowa jira a layin gidan abi zaka je tashin kamshin turarukan wuta iri da kala. A bangaren angwaye ma sun haɗe cikinsu na su kaya na kanurai kuma sun yi mugun kyau. Ga babulata ne usul gaba da baya, ga jini biyu kanurai da balarabawa ga kuma jinin kanuri da indiyawa, waje ɗaya haɗu ya haɗuwa abin sai paid group fans. Yau ma kamar jiya kowane ango tare da amaryarsa yake zaune a san yau abin nema ya samu buri kawai yake a fara gabatar da biki domin rawan kanurai burge su yake barin ma dai wadda mata ke girgiza jiki nan. diyam na makare da inne da ta yi wani siritaccen kyau in ka kalli inne za ka rantsa ita ce kanuriya gaba da baya saboda irin amsanta da kayan ya yi mata kyau diyam duk sa da yake na rashin daga kiransa da ta ji jiya amma da ganinta sai dai ya susuce ba ruwansa da taron mutane don da shi da aurensa da matarsa haka ya manne mata kamar zai shiga jikinta inne duk har ta fara ɗauke wuta saboda irin haɗuwar da jikinsu ya yi sai da aka fara gudanar da bikin sannan aka raba wajen saman angwaye da amare angwaye suka jeru a waje guda amare suka jeru a waje guda a lokaci suma ma angon suna gefe guda a lokaci guda suka ta gabatar al'adarsu wadda mazan ke wanke wa su kafa da wani ruwa mai kama da madara wadda hakan da sauran abubuwan da suke ke nuni da namiji zai nuna zauna da mace iya rayuwansa sannan idan zai kashe wa kansa dubu ɗaya to ita dubu biyu zai kashe mata dmd yana yi yana murmushi har da sumbatan kafa in ne yayi kamun nan suka miƙe abubuwan da kanure yake yi na al'ada babu wadda ba su yi ba a wajen bikin an yi barin naira iyayensu maza da mata duk sun musu kyauta da kuma liƙi na gani na faɗa har wajen bakwai na dare taro bai tashi ba dmd fakan idon mutane ya miƙe kamar wanda zai call ya fice a wajen sai da ya gama duk shirin su sannan ya gawo ya zauna gefen inna ya murmushi da shi kaɗai ya san ma'anarsa ko da taro ya fara watsi a angwaye da amare na fita a fili a sanya riƙo hannun su da mara da ya ce please hilwati ki fito an jima idan na zo su da murmushi ta sakar masa saboda babu yadda ta iya ta ce amin ba za ta bar ni ba umri ka yi ai friday ta kusa fa ta faɗa tana kashe masa ido a sa zuciya yi bai ƙara ce mata komai bai juya ya shige mota suka yi tafiyan sau magaji ma salama suka yi da afirin tasa don event na gobe ba dole ne an gwaye su zo ba dai mutum ne laka gabas da yamma bai ingo indo ami ba yau sai ya ja hannun inne suka yi shige mota ya mataki ƙarshe walid da suka zo da dmd motar su a sanya bi suka koma hotel ɗin Amina cikin gida ba ta san an tashi taron ba sai da ta ga shigowar amare sanar ta san an tashi mamaki rashin ganin inne take ta duba ɗakin ta ko tana can amma ba bata ganta ba Afra ta tambaya akan ko ta ga inne Afra faɗa wa Ami ta yi ita dai ta ga dalin ya ja hannunta sun shiga mota Ai mamaki ne busar da ita a tsaye kawai don ta san kwanan zancen ba zai wuce DMD ya je ya ƙara su da 'yar mutane ba wayan da ta jawo ta dinga kiran layukansu amma duka a kashe surutu amma ta dinga yi cikin ɓata da ta fice a falon ita dai Afra murmushi ta yi idan ta ga wani abun damuwa ba a wajenta tunda ai matarsa ce kowa ya shaida da aure a tsakaninsu mami da ke kokarin ficewa fara za ta tafi gida tun da an tashi taron ganin amirai a bace sai a za ta ce uwar amare da angwaye waye ta ki ne Ami ta ce, Habibti ki bari kawai yaron nan dalin ko kaɗan bai daddara ba, san baya jin magana ta. Ba zai bar yarinya ta huta ba ana biki ya kama ya yarinya dan ya zama marar ta ido. Yanzu so yake ƙarashe bikin tana sume ko kuwa tana tafiya kamar agwagwa. Kowa ya dante san abin da ya faru kenan. Murmushi maminta ta ce tun da su ba su ji kunya ba ke me naki a ciki aminsu. yaro na ku yi kokari fa na tabbata na dai birni tun asibiti zai kara danne yarinyar nan dan Allah a dinga yi wa yaro na uzi. Yana kara amma san ba a gani ko bakin ciki ke min da takwarar da za a mini ne. Mami ta shi maganar tana da dare ita tana goyon bayan dalin kuma me zai in dai ba wai abin ya saba addini ba ne ba. Yanzu ina ake samun mai irin sa yara yanzu da kamar da wandon suke yawo a hannu. Ami ga faɗa ta ce shikenan tunda da ɗaure masa wajen zama kike. Allah ya kawo ta ta taki lafiya idan kuma ya ƙara suma da 'yar mutane ko sannu ba zan muku balle jinya. Mamuri murmushi ta yi tana dariyan Ami ta fice tare ciro wayanta ta kira layin DMD amma a kashe. Girza kai kai ta to Allah ya takaita wahala. Bisa ta shiga tura masa akan ya bi 'yar mutane a hankali kuma tun shi likita ne gyara ta mai kyau. Kar ta zo tana tafiya cikin mutane ana gane abin da ya faru. Bangaren su je da Anam ma hakan ta kasance amarya Anam kayanta da komai irin na su Shima shi ma je kayansa irin nasu a Hassan su faru kuma manya abokai su ma sun yi nasu wanka je kwata-kwata tun da ya ido hudu da Anam hankalin ya bar jikinsa. Gani ya yi ashe ranar kallon tsoro ya mata yau ne kalli zallan madaran kyau da haduwan Anam ba kunya ba tsoron Allah je ana bike dinga rungume Anam ita dai in yayi wani abu sai ta shagwabe masa fuska ya bari ba ta san ƙara rikita su take yi ba su bangaren su ba tsawalawa sosai amma duk da haka ba a bar amarya ta tsaya sosai ba ana gama taro aka fito da aka tafi da aka tafi gida jikasa ya tsare shi fa zai ga kai amarya gida ba musu aka saka ta a motan ango abokinsu waziri na jan mota shi kuma faruk yana kujerun gefen mazaunin direba ana shigo da amince ya sauke ajin zuciya tare da sakin wani kila smile a ransa ya ce ko hauka nake ba zan bar amarya haka kawai ba Don shigowar anan Faruk yake ta dariyar dariyarsa don yana ganin duk abin da ke yi har da lashe bakinsa da yake kamar tsohon mayi. Waziri ya ja mota da mugun gudu suka nufi gidan su anan Je magana ya cikin su na abokana yadda su kawai za su gane ce kai fa gumu ne wazir Irin wannan dugu da kake yi a kicin ba kake mini? Kai fa wazir mugu ne irin wannan gudu da kake yi ai bakin ciki kake mini. faruk da wazir dariya suka saka don sun gane maganin nasa faruk ne ce wazir mu je alikahan a hankali kenan jiya matsa ya kusa da anam da ke kallon gefe don ita bata fahimta zancen nasun ba a hankali hura mata iska a kunne anam na juya suka kusan yin karo da je don fuskanta na dab da nata murmushi ta sakar masa tare da jan jikinta kaɗan matsawa jiya ya yi sai da ta cusa baki da ido ta nuna masa su faruk na kallon su shiga fuska ya shi ma ya mata alama da hankalin su baya wajen su anam duk sai tsoron jiya ya cika ta yanda ya matso ta sosai jiya kuma bakinta da turo ya zuba ido yana ce mata alaman kis kawai kama ana ta bude baki ta kurin yin wani abun tuni jiya ya haɗa bakin su hasbunallahu wa ni'mal wakil haram haram haram <laughs> gaskiya ana fitsararrun ango a'a Wazir wani botin ya danna sai abu kamar labule ya tare su kasa-kasa ƙasa wazir ya ce ji sheki ni fa zai motsa mana mu ba tsayayyar budurwa balle mata. Anan tun da je ya haɗa su ta yi tsuman wucin gadi don bata tsammanin hakan ba. Bata yi wani yunkurin ture sa ba amma zuciyarta sosai yake buga da sauri da sauri. Je shan bakin ana miki kamar wanda rayuwarsa gaba ɗaya ya ta'allaka da bakin nata. Anan bata ankare ba ta ji hannunsa a ƙirjinta duk sauran karfin jikinta ta tattaro ta ture je da tare da juwa baya gaba ɗaya tana fuskantar kofar mota har yanzu can ta buga yake da sauri da sauri ga wani irin da take ji a jikin ta kamar teku kaka take ta riga ta yanke ba za ta ƙara haɗa mota da je ba tun da haka halin sa yake abin da wasu mazan ke yi sai ka rasa sha'awanka suke ko son ka sosai ana ta ɓata rai wallahi haka ne in iska ba <clears throat> ji da ba shi da wani kuzari gaba ɗaya kun ciwo kansa ƙuran ɗauri tana ture sa har ta ɗan buga kansa yi jingina yayi da jikin mota yana ƙarewa bayan ta kallo bai da kuzari da zai iya matsa kusa da ita jikinsa gaba ɗaya rawa ma ya fara anan ko juya ba ta ba har suka isa ana isa bata kokali ce ba ta buɗe mota ta yi ficewar ta bata musu sai an jima ba sai bayan fita anan sannan waziri ya mayar da abu da abun kamar labule da ya tare su suka je duka suna kallon ce dukansu babu wanda ya je ya ba wa tausayi dariya suka dinga shekawa ganin yadda jikinsa ke mazari. faruk ya ce wallahi maganin ka kenan je kai wa ya faɗa maka ana haka wannan ai zaka sa ta fara shakku a kanka kuma gashi kamar fushi yi, muna magana ka taƙi jin mu waziri ce ba a yi wa mata haka je. ka ɓoye mai tanka har sai an ɗaura me aka yi aka yi tuesday zuwa friday kamar an jima haka zaka ga fa ya zo ana ɗaura aure idan ka ga dama a ranar ma ka wuce takaicinka na shekaru da yawa amma ana biki ai san baka kyauta ba ai wallahi abin da wasu mazan ke bai dace ba shi yasa ma sai ga mace ta rasa gane miji son ta yake ko sha'awanta saboda yadda yawancin mu muke nuna zallamar mu a fili ji san baya sauraron su shi ta kansu yake da kuma anam da ya ga ta dau fushi haka suka ja mota suka koma masaukin su a family house je da jinya kansa yake gashi ya kira layin anam ya fi zuwa irga amma ta ki dauka karshe text mai daɗi na soya da hakuri ya tura mata shi ma dai shiru babu ansa a bangaren Hassan ma kashe wayan sa yayi dan Siri da ta ba sa haushi shi yasa gobe da sassafe zai koma barno kuma ba zai dawo ba sai ran dauran auren kawai ya zo ya ganta ta hana sa shikenan zai tafi ko ya kama ta ya zo events da suka rage din ma ba zai je ba borno zai wuce kawai zuciya ya ko ma ko an kawo ta ba zai taɓa ta ba sai ta neme sadakanta tunda ta yarda da shi in ma ba zai ai ba zai wuce kai ba zai yi a gidansu ba kuma da hankalinsa da tunaninsa ya zauna har shekaru kusan arba'in bai wani abu ba sai yanzu shi yasa ma ko zance wajen ta bai cika zuwa ba saboda gudun irin hakan su da dai ganin ya kashe wayan haƙura ta kawai suna zaune da afirin ganin yanayin yanayinta ya sauya sai afirin ta tambaye ta Siri kamar za ta yi kuka ta faɗa mata afirin lallaɓa Siri ta yi akan kada ta ramu kuma ai dama irin haka normal ne. Yawanci da ana bikin mutane sai ki ga ma kokarin cusa kai tsakani don a samu matsala a fasa auren. Tunda shi shedan ba son ganin mace da miji sun zama ma'aurata yake ba. Ya fi son a saɓa wa Allah. sai da afirin ta lallaba ta sannan sannan ta kiranta suka taɓa hira suka kwanta baccin gajiyar rawan su na yau musamman afirin su ta girgije don ita ta iya rawan raye sosai sai dai kuma daidai daidai ta iya ba ta iya sosai ba inne kam kaman ka harka a watse taron bata motsa ko kafanta ba kaman na jinya Diyan yana jan motan sai kashe wayansa don ya san amin za ta iya sa a take. Wani hotel ɗin da ya nufa yana jin haushin ganin sa an a gama har yanzu ginin sa an ƙi a gama har yanzu. Da me zai kai sa second yin second night a hotel amma ba komai tun da first night ɗin a gidansa yayi ba a hotel ba. DMD bai da ta ido dai. in tun da suka shiga motar ta yi ƙasa da kan tana wasa da ta bata ce masa komai ba kuma bata ɗago kai ba balle ma ta ga ina suka nufa. DMD kuma sa na kan tuki a hankali ce amarya me zaki ci? Ina kiri za kai ta alamun babu bai matsa mata ba ya tsaya ya saya musu abincin da abin sha da wasu abubuwan da za su buƙata. Hotel nan suka nufa suna zuwa a take musu komai da komai na ɗakin suka wuce ciki. Hannunsu ɗaya riƙe da dadoji ɗaya kuma riƙe da hannun inne. ɗaki yana ɗaɗɗe da ya kama musu suna shiga ya da hannunsa tare daga inna ya mai ce wifi ki saki jikin kidan Allah murmushi mai tafiya da imani DMD inna ta sakar masa tare da lumshe ido da cinji na kai DMD ba ta fuska ya ce kin ga fa fushi ke yi da mai ki da zaki lalaba ni shine kike min miskilanci abeg talk to me bana son shirun nan ya faɗa yana ƙara ɓata fuska Ni duk darasin ƙanar momi ta faɗa mata ta ɗauka don haka murmushi ta yi tare da buɗe baki ta ce kai haƙuri but I'm scared Diyam da wani don murmushi wato dai yanzu ta san abin. Zama ya tare da mata sumba abu ya ce feel free wifey. The night will be unforgettable, sweet, full of joy and I make sure that you enjoy this night and keep it as a memory forever. Whenever you remember it, you will smile and feel like to reverse it back. I promise you everything will be in full of love and joy. Ina da mushi idon ta yi tare da shigewa jikinsa na tsoro amma kuma kalamansa na kawar da tsoron nata. kuma ƙanar mami ta faɗa mata zafin na ɗan lokaci kaɗan ne zata ji daɗi idan ta bada haɗin kai shi yasa kawai ta cire tsoron ta ijiye a gefe da zumar bada haɗin kai Kenny ta cikin ɗakin yayi ya ajiye ledan hannunsa ya gefe ce ki ruwa ki saka wannan kayan sai ki alaula mu sallah ya faɗa yana shigewa ban ɗakin wanka ya ɗaura alwala ya fito ya tayar da salloli inna ya miƙewa ta ta shige ban ɗaki wanka ta ɗaura alwala ta fito samun su ta yana ƙoƙarin yin magarabinsa sai suka yi tare har da isha suna darwa suka shafa addu'a sai ta miƙe ta ɗau ledan kayan ta shige toilet Diyam yana ganin ta ya murmusa kawai sai da ya gama addu'o'insa zan ya zauna zaman jiranta su yi nafilan sunna. Za a kuma kenan. Ine tana ciro kayan ta dinga bin su da kallon mamaki. Ina ya samo kayan da suka siyo tare da su su yi ranar da aka kai ta wanke kai. Ina tana iya tuna komai kawai duk lokacin da ta yi tare da DMD ne ba ta iya tunawa. Hatta zuwan su Borno da Dadi da ita tuna amma duk bangaren da ya shafi DMD ta mance sa. Saka kayan ta suka jabi ta fito tana fitowa ya sakar mata murmushi tare da cewa bismillah ran shi daɗe mrs mufaddal murmushi ta tsakar masa kawai da bi bayansa suka yi nafila a biyu da yake ranar fastan nasu sun yi har da tambayoyi ya mata sai yau bai tambaye ta ba kawai ya yi ne don ya taimaka wajen tuna wanda lokutan da suka cinye tare da kuma kada ta yi tunanin bai roƙa musu alkhairi a zaman su ba kada Riyam da ya kama ya dinga kora doyi har da wadda malam mai allo ya faɗa masa sai da ya yi sannan ya sake kanta suka ɗaga hannu tare suka yi addu'an suka shafa tun da aka yi darasin sallah Sallaman DM da ya fara rawan kafa a matse yake amma dai ya batsa ya bude ledan abin da ya sayo musu irin manyan roasted fish din nan ne. Roasted fish ne da kuma kaza da su abin sha da madara madara. Yayi dai yayi dai ne ta ci kazan amma ta ki bai a koshi take. Kafin dai ta ɗan taba kaɗan dai kifin ta sha ta sha juice ta wuce ban ɗaki ta kusura bakinta ta zauna a bakin gado. DMD shi ma ya taɓa wa ya wanko bakinsa ya dawo ya zare jallabiyan jikinsa ya rage daga shi sai shot. Ya haura kan gadon tare da jawo ta jikinsa ine duk dauriyanta sai da ta ji zuciyanta ya tsinke. DMD da ya kula ine na tsorci sai kawai ya rungume ta kamar babu abin da zai ya kama hijabin jikin nata ya fara kokarin cire sa. Ine rantsa ido ta yi har ya gama cire hijabin. Da yake bayanta ne a manne da jikinsa to bai gage kirjin ne da suka fara cikowa masha Allah ba. hancin ya kai kanta yana shinshina yana namshi ido a hankali ya fara magana abu ne mafi ina son ki ke ce rayuwata ko da kin tuno da rayuwar da muka yi a baya ki dau hakan a kuskure don Allah kada ki guje nan ba zan iya rayuwa ba ke ba wani irin tashi tsigan jiki ne suka yi tun da ta farfado take jin kalaman nan a bakin sa ta rasa mene ya faru a rayuwarsu na bayan da ya sanya yake faɗan haka amma za ta so ta tuno ita ma ko dan ta ji daɗin an su a da ta amsa a kurin da yake bata maganar soya kuma za ta ce gashi ba amma tabbas mai kyau yana burki da sosai tana jin kamar ta saka shi a gaba ta dinga kallon sa kullum ita daman damuwar ta yawan mata abun iskanci iskancin da yake ne amma tun da kamar mami ta fara wa musu lecture sai ta daina ganin damuwan hakan da yanzu jin ne ta shiru bata ce kuma ba sai ya ji babu daɗi shi ko zaginsa za ta yi ta ce ma ba ta san sa wanda ta yi magana akan shirin a hankali ya fara bin jikinta da salo tun daga kanta zuwa wayanta zuwa gadon bayan bayanta har mazaunanta da suke tafiya da hankalinsa sosai inda ta fara amsar sakon sa DM da juyaye suna fesin juna ya fara bata hot kiss ta ko'ina bai da rudewa ba sai dai ga kirjin ne wani irin farin ciki ne da ƙaunar su ya rufe sa babu ya fara sarrafa su ba wani sosai suna take da girma ba tunda a kwanakin nan ne suka bayyana amma DM ba karamin rikicewa yayi ba yana sumbace yana sarrafa inna da ita ma ta fice ana ta hayyacin har bata sani ba ta fara maida masa da martani lokacin da ya bata sosai lokaci da ya bata sosai wajen sarrafa jikin innai duk da kuwa zakuwan da yayi da rude wanda yayi bai iya gaggawan shiganta ba dan ya san dole za ta ci zafi ko ba sosai ba ya fi so ya gama sanya ta jin daɗi tukunna kuma dai innai kam ta more abinta ta ji daɗi daidai gwargwado har da ihunta tana kankame DMD lokacin da ya sanya bakinsa a kasan da daɗi har wuce misali yayi sai da DMD ya tabbatar ko ya shige ta yanzu ba matsala sosai sannan bismillah muryarsa na rawa ya fara karanta addu'an nan sannan ya laluba hanyarsa innai tana saka da jin daɗinta ta ji wani irin zafi raɗaɗi da azaba a ƙasanta ta buɗe baƙi don ihu amma tuni dmd ya fice hayyacinsa ya haɗa bakinsu waje guda sannan ka ta anan kar ku manta ku yi subscribe wallahi ma na gaba